Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 1725 da kuma 60. A yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanku da hantsin ranar Laraba 30 ga watan Oktobar 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan ragama shirin. Bayan labaran duniya za a ji cewa a Najeriya hukumar tsaro da ba da kariya wa al'umma ta kasar ta kaddamar da wata runduna da za ta kula da dazukan jihar Nasarawa. Sannan muna tafa da maimacin shirin ciki da gaskiya na Sarfila Hashim Gumel. Har ila yau muna tafa da sharhin wasu jaridun Kamaru da kuma sakonnin da kuka bar mana a kan na'ura. Amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. jama'a assalamu alaikum wani sojin tsaron ƙasa da ke aiki a fadar gwamnatin amurka ta white house ya faɗa wa kwamitocin da ke binciken duba yiwuwar tsige shugaba donald trump cewa ya damu matuka bayan da ya ji shugaban amurka yana neman ukraine ta binciki abokanan hamayyarsa na siyasa a wata tattaunawa da ya yi ta tarho da shugaban ukraine lamarin da ya sa ya sanar da manyansa abin da ya ji lieutenant kanar alexander vinman wanda ya saurari tattaunawa da trump ya yi a ranar 25 ga watan yuli da shugaban ukraine vladimir zelensky ya bayyana hakan ne a wani shiryayyen bahasi inda ya ce na damu da na ji tattaunawar domin a iya tunanina hakan bai dace ba a ce wata kasar waje ta binciki dan kasar amurka kuma na damu da abin da wannan mataki zai haifar ga goyon bayan da amurka ke nuna wa ukraine sai dai shugaba trump wanda a watan da ya gabata ya fitar da takardar bayanan tattaunawarsa da zelenski ya musanta ikirarin sojan tun gabanin ma ya bayyana gaban kwamitocin da ke gudanar da binciken cikin sirri Firayim Ministan Lebanon Sa'ad Hariri ya yi murabus daga mukaminsa a jiya Talata bayan kwanaki goma sha uku da aka kwashe ana wata zanga-zangar adawa da gwamnati wacce kasar ba taba ganin irinsa ba inda jama'a suke neman a yi sauye-sauye a fannonin siyasar kasar da na tattalin arziki. وأنا حاولت طول هالفترة لاقي مخرج نستمع من خلاله Hariri kenan cikin harshen Larabci yake cewa na yi iya bakin kokarina na ga cewa an samu mafita. an saurari korafe-korafen jama'a a kare tattalin arzikin ƙasa da tabbatar da tsaro amma bari na faɗa muku gaskiya abin ya ci tura hariri wanda ya yi wannan jawabi kai tsaye ta kafar talabijin ga lokacin al'ummar ƙasar ya mika wa shugaba michel un takardar murabus ɗinsa ana samun rahotanni masu karo da juna waɗanda ke fitowa daga birnin karbala na ƙasar iraki inda shaidu ke cewa wasu 'yan bindiga sun buɗe wuta akan masu zanga-zangar adawa da gwamnati a daren jiya talata har suka kashe mutum sha takwas kana suka jikkata wasu ɗaruruwa wani rahoto ya ce an jikkata sama da mutum ɗari takwas da sittin yayin da wasu shaidu ke cewa 'yan bindigar jami'an tsaron iraki ne ko kuma 'yan sandan kwantar da tarzoma ne wasu ko sun ce 'yan bindigar sun afkawa masu zanga-zangar ne da fuskokinsu a rufe sai dai gwamnan karbala da sauran manyan jami'an gwamnatin bagadaza sun ce babu wanda ya rasa ransa masu zanga-zanga suna bore ne kan yadda rashawa ta yi wa ƙasar ta iraki katutu da yadda tattalin arzikinta yake tafiyar hawainiya da kuma rashin ababen more rayuwa duk da cewa kasar na da ɗanbin arzikin mai labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to a can kasar chile ma da ke kudancin yankin amurka masu zanga-zangan ne suka ba zama kan titina a yini na goma sha biyu suna bore duk da kokarin da shugaba sebastian panera ya yi na yin garan bawul a gwamnatinsa domin ya faranta musu boran ya faro ne tun daga ranar 18 ga watan nan na oktoba bayan da gwamnati ta yi karin kudin sufurin jirgin kasa a santiago babban birnin kasar ta chile da kashi hudu cikin dari zanga-zanga da ta jirgice ta koma ta neman a samar da daidaito a fannonin tattalin arzikin kasa da tsarin fansho da kuma na kiwon lafiya a ranar litinin shugaban kasar ya sauke ministoci takwas ciki har da ministan harkokin cikin gida andres chadwick da ba shi da farin jini wanda dan uwan shugaba faneri ne kuma aboki na kud da kud amma duk da daukan waɗannan matakai jama'a kasar sun zama kan titina a jiya talata inda suka yi ta da jami'an tsaro ta hukumomin new delhi a india sun kaddamar da wani shirin da zai rika safaran mata zuwa wuraren ayyukansu kyauta a bas bas shirin da ministan birnin ya kwatanta shi a matsayin mai cike da tarihi wanda kuma zai kare lafiyar mata da ke fita aiki india dai na ɗaya daga cikin ƙasashen da mata ba su cika fita aiki ba a duniya yayin da cin zarafin da ake musu ke karuwa a kasar wacce ita ce ta biyu a jerin kasashe mafiya yawan jama'a a duniya an kaddamar da shirin na safarar mata kyauta zuwa wuraren ayyukan ne a jiya talata inda aka raka basu wani tikiti na musamman mai launin hoda Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC. Yayin da Najeriya take ci gaba da fuskantar matsalolin tsaro kama daga satar mutane da fashi da makami da dai sauransu da ake aikatawa a cikin dazuka. Hukumar tsaro da ba da kariya wa al'umma ta kasar reshen jihar Nasarawa ta kaddamar da wata runduna da za ta kula da dazukan jihar domin magance irin laifukan da ake aikatawa a cikin dazukan. Daga Nasarawa ga rahoton da wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana. Mai martaba sarkin lafiya kuma shugaban majalisar sarakunan jihar Nasarawa mai shari'a Sidi Bage Muhammad ya ce dawo da tsarin nan na sarakuna da ke kula da dazuka kamar yadda yake a da zai taimaka wajen gano ɓata gari da ke aikata ta'asa na garkuwa da mutane da fashi da makami. Mai martaban ya zayyana wannan batu ne yayin da hukumar tsaro da kare al'umma ta ƙasa a jihar Nasarawa ta ƙaddamar da wata hukumar tsaro da za ta kula da dazuzzukan jihar. A cewar mai martaba sarkin na lafiya mai shari'a Sidi Bage Muhammad, matakin da hukumar ta Civil Defense ta ɗauka zai taimaka wajen sasanta saɓanin da ke tsakanin makiyaya da manoma. Wannan al'amari dama aikinmu ne na sarakuna. Tun tashin turawa sun bar wannan haƙƙi a gare mu muke riƙe da garuruwa da dazukan mu duka. to haƙƙi ne kuma na sarki lokacin ya sa wane ne zai ya bashi ya tsaya a sarkin daji akwai madakin daji akwai manyan jami'ai na daji wanda duk suna ƙarƙashin sarki to lokacin da ake wannan al'amari maganganun duk da ake yanzu babu a sami mutane miyagun mutane har su shiga daji su zauna suna barna kamar yadda muka samu a yau babu to wannan al'amari da ya faru yau al'amari ne da ƙasan nan yanzu za ta ce alhamdulillahi a kai in allah ya yarda zai taimaka zai rage mana wa'annan abubuwa da ke damun ƙasa yanzu rigingimu da tashin hankali da ake samu tsakanin manoman manomanmu makiyaya da dai sauran waɗanda suka sa dukiyansu koko rayuwarsu a wannan hanya da dukkan mai martaba sarkin lafiya kenan mai shari'a sidi bage muhammad Mataimakin gwamnan jihar Nasarawa Dr. Emmanuel Akabe ya ce gwamnati za ta ci gaba da marawa hukumar baya don samar da tsaro a jihar. Muna aiki da su sosai kafin ma a lokacin kuma aikin zai zama ci gaba da aiki da su. Kuma da suke ba ma nan state Allah kadai zai biya su. Bayan kaddamar da hukumar kula da dajin ne jami'an na civil defense kuma sun samu horon kan kula da lafiyarsu. Sunana Chief Superintendent Musa Bello. Mu mutane ne wanda muke sa uniform wani lokaci ayyukan mu ba sa bari mu irin ma ziyarci asibitoci mu san menene ke damu. Ya kamata mu ringa zuwa muna neman checking a asibiti. Sunana Talatu B Ibrahim. Gaskiya wannan taron yana da mahimmanci gare mu sosai saboda in ba ka da lafiya wannan aiki ba za ka yaka yi shi ba Kwamandan hukumar tsaro da ba da kariya wa al'umma a jihar Nasarawa Muhammad Gidado Fari ya ce jama'an sun samu horo na musamman ta yadda za su tunkari 'yan ta'adda. Wayanda daga cikin mu suke muka kai su horo a Katsina 35 Battalion aka musu horo musamman domin fada da manya-manyan mugayen 'yan ta'adda da sauransu kuma bayan wannan akwai shirya da muka yi musamman ya zamanto in allah ya taimaka su taimaka wurin zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya sannan har ila yau su taimaka mu samu abinci mai yawa a ƙasar nan ta hanyar kiyaye dazunanmu da muke da su kwamandan hukumar ba da tsaro da kariya wa al'umma a jihar nasarawa muhammad gida fari zainab babaji muryar amurka daga lafiya jihar nasarawan najeriya haba yara manyan gobe. A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. To kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar. madalla yanzu kuma ga maimakin shirin ciki da gaskiya. Jama'a salamu alaikum. A ci gaba da bin diddigin shirin gwamnatin tarayyar Najeriya na matasa da ake kira N-Power. filin ciki da gaskiya ji korafe-korafen wasu matasa kan cewa akan cire su ko a yi musu murabus daga shirin ba tare da sanin su ba. Kan haka muka yi alkawarin tuntubar masu gudanar da wannan shiri na 'yan fawa. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashin Gumel. bayan sauraron dukkan korafe-korafen da aka gabatar mana filin ciki da gaskiya tuntuɓi mai baiwa shugaban najeriya muhammadu buhari shawara a fannin ayyuka na musamman hajiya maryam uwais wadda shirin yan fawa ke ɗaya daga cikin ayyukan da ke karkashin ofishinta ga kuma yadda tattaunawa ta kasance hajiya maryam uwais wakilanmu sun tattauna da wasu daga cikin waɗanda suka amfana daga shirin na musamman ma wata daga jihar borno mai suna aisha wacce ta ce tana cikin samun wannan kuɗin sai aka daina turo mata sai kuma aka sa wai an mata murabus daga aikin a shafinta ko abinda suke kira status ne eh, da ake da shi na shirin haka wani daga jihar yobe mai suna malami a gashewa wanda tun da ya fara aikin eh, sai da ya share wata goma sha biyar ba ba shi ko sisin kwabo ba haka maryam wasu kuna da irin waɗannan labaran korafe-korafe na waɗannan matasa da ke wannan aikin A'a ni abin nan ya bani mamaki ce har wata goma sha biyar kuma ba a ba mu sunan shi ba. Akwai inda za su je suna cewa suna an suna aikin yan fawa ne amma ai abin nan ka san yadda yake da na'ura ni ban san su ba. Babu dalilin da zai sa mu ki biyan su. Sunayensu kila daga state ba a aiko mana ba. amma babu yadda za a yi mutane yanzu cikin cikin 100 kamar 98 0.2% ɗinsu ina biyan su cikin 200,000 ɗin da muka samu. To amma dole dole ba za ka ce ka zama gaba ɗaya kana biyan kowa da kowa ba. Akwai waɗanda sun samu aiki fa amma sun ɓoye mana Tun da mu muna Abuja. Sun samu aiki gwamnati ta ba su aiki ko wani ya ɗauke su aiki amma ba su faɗa ba. Don su ci gaba da samun wannan dubu talatin ɗin. to abin da ke faruwa idan ba state ta ba mu kamar payroll in ta ba mun sa akan namun payroll in ba za mu san yayi ya samu aiki ba ko waye bai samu aiki ba to muke muke gaya mutane ga lambobin mu duk wanda kuka sani ya samu aiki kuma yana kan yan ya toshe wani wanda ba yi da aiki kuma yana ya kamata ya samu aiki ku sanar da mu Yawwa. Idan waɗannan sunaye ana ta aiko mana in an aiko mana mu so mu musu text a wayarsu. Mu ce gashi gashi an gaya mana an ce kun samu aiki saboda haka za mu tsayar da biya har kwana arba'in da biyar. Cikin kwana arba'in da biyar ɗin nan. ku samu lata ku samo mana wasiƙa ku aiko mana daga wajen da kuke aiki akan cewa eh kuna aikin nan. kuma ko a kowace jiha gwamna ya bamu mutum ɗaya da muke aiki da shi wanda shi ne kamar yake shugabanci a wannan jihar akan mm. akan akan aikin da muke yi to banda inda kuke aiki shi wannan wanda yake shugabanci a jiha shi ma muna kiran shi focal person focal person din nan ko shi ko mace ne ko namiji shi ma ya ba da wasiƙa ko ita ma ta ba da wasiƙa cewa a'a kana aikin nan ko kana aikin nan in cikin kwana arba'in da biyar da mu samu waɗannan wasiƙun ba daga wajen ku to za mu yanke gaba ɗaya amma in cikin kwana arba'in da biyar kun dawo kun nuna mana cewa sharri aka yi ƙarya ne to za a mayar da ku kuma za a ci gaba da biyan kuma kuɗin kwana arba'in da biyar nan za a biya wasu sun dawo hmm. kuma mun mai da su wasu kuwa da kansu sun mana wasiƙa sun ce sun bari ma cewa sun samu aiki ko ko sun tada nasu sana'ar abinda suke samun ma ya wuce dubu talatin saboda haka a cire sunansu wasu kuma a ce ai sun rasu wasu kuma a ce ai sun bar wajen da suke aikin sun koma wata jiha duk wannan babu wanda muka wanda aka sanar da mu bu wannan tax ba wasu suna dawa wasu ba su dawa idan ko cikin kwana arba'in da biyar suna ba ji labari ba za mu yanki. yawwa shine ake kira an sauke mutum daga aikin kenan. Eh, eh, to maryam abin da ya faru shi wannan malamin tun lokacin da aka dauke shi na farkon nan ne a dubu biyu da sha shida eh, sai da ya share watanni goma sha biyar a na sha shida ne ya samu biyan sau ɗaya kawai nan ma ta bankin union ne yana jin Eh, da bankin nasa kenan da aka ce ba bbn ya koma fast bank ya sake inda aka ce ba a son nan da aka tura masa eh, kudin nan sau ɗaya tak a tsawon ya za a yi a ce baya ba a ina ruwanmu da wani banki yake amfani da shi ta gani in haka ta faru to bbn ɗin shi da ya macin account number ɗin shi ba shi yasa muke aiki da nix sunanka da bvn ɗinka da account number ɗinka duk sai ya yi macin sannan muke so mu biya dan idan bvn ɗinka bai yi macin account number ɗinka ba babu yadda za a yi kuɗi ya kai account ɗinka don haka yadda na gaya maka dubu ɗari biyu nan ko da muka so mu samu da muka aika wa nib nib ta dawo mana ta ce 93% wato 93 cikin ɗari sun ba mu details correctly sun ba mu sunan su yayi matching BBN yayi matching account number saboda haka su biyan su yayi babu wani matsala ba laifin mu bane amma idan BBN ɗinka bai matching ba bari in baka misali akwai state inda da muka aika musu dukkan sunaye na state ɗinsu sai suka nemi su canza sunaye sai suka yi kiran manya-manyan garin ba zan faɗi sunan jihar ba kiran kwamishinoni da members na house kanji suka ce ku kawo sunayen sai suka ciccire sunayen da suka gani kamar ba 'yan ƙasan ba 'yan jihan ba tun da za ka gane a ko mm. in dai sunan to sai suka ciccire sai suka musanya sai suka dawo mana da su a kan cewa ai ga su duk an aika su an kai su sun an kai su an sun samu wajen aiki da muka aika wa nis a soma biya sai news ta ce ai wa'annan sunaye ba su yi macin bbn ba ba su yi macin akan namba ba su jiha ba su san cewa duk muna da wannan rekod din ba ka gane mm. saboda haka dukka waanda aka kawo sunayen su sababbi tunda mu muna da sunayen da account number da bbn da ba a iya an biya su ba amma su ma waɗanda originally muka aika musu ta cewa an ɗauke ku su ma ba a biya su ba tun da ba a dawo mana da sunayensu ba ka gane hmm. ka gane na gane sai suka firma zanga-zanga su ba a biya su ba su ba a biya su ba na tashi na je ni da kaina na ce su zan magana da su da yake ba su da gaskiya wannan jihar su waɗanda suke ƙoƙarin waɗanda suke wanda aka sa a kan maganar sai suka je da ni a ah, hajiya ba sai kin yi magana da da su ba bari za mu yi musu bayani na ce a ku ban mu yi magana da su wai ai matasa ne kada su gaya miki magana na ce ku ban mu dai in yi magana da na je suka ce wai gaskiya ne za mu aiko id card na ce a ba magana id card ba ya musu bayani na ce to ku wa'anda muka yi muku tak cewa an ɗauke ku a wannan abu ku ne ya kamata za a ba wa aikin nan za mu sake taso da tun yanzu ba daga jiha za mu ɗauki mutane ba za mu kawo mutane daga abuja su zo su zauna da mutanen jiha a ya ko wajen aiki na ce ko kuma waɗanda jiha ta ce muku wa'anda manyan ku suka ce muku a'a an ɗauke ku da baki da ku samu tax ɗin ba ku yi haƙuri za mu sake buɗewa nan da shekara ɗan mun buɗe ku nemi aikin nan aka ɗauke ku za ku shiga namu eh, records ɗin sannan za mu iya ɗaukan ku a aiki haka muka warware abin. To idan Allah kai mako mai zuwa za ku ji matakin da hajiya maryam wai za ta ɗauka wajen share wa dukkan matasan da ke fuskantar matsaloli a shirin yan fawa idan har suna kan shirin bisa ka'ida yanzu amadadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku da suka haɗa da mahmud ibrahim kwari da haruna dauda sai kuma Nasiru adam el hikaya nisar fil hashin gumil ke cewa sai mun sake haɗuwa a wani sabon shirin mako mai zuwa mu kasance lafiya. da Sarfil Hashim Gumel. Yanzu kuma sai sharhin wasu jaridun Kamaru. Za mu fara sharhin jaridun namu na wannan makon ne da jaridar Lumisaje ta kasar jamhuriyar Kamaru an da a farkon shafin ta ta labarta mana cewar shugaban kasar Kamaru Paul Biya ya karbi bakuncin ministan harkokin kasashen ketare na kasar Faransa Jean-Yves Le Drian a fadarsa da ke birnin Yaounde an da suka yi tattaunawa na tsawon sa'o'i biyu. Jaridar Du Sahel kuma ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru ta rawaito mana cewar ministan diplomasiyan kasar Faransa bayan kammala ganawa da shugaba biya ya zace da ziyarar tasa har jihar arewa mai nisa an da gwamnati jihar mijin yau bakari ya yi masa halale marhaba kuma ministan ya kai ziyara wuraben da maharan boko haram suka daidaita wa al'umma jaridar kotidiyan kuma ta kasar jamhuriyar kamaru ta ce har yanzu dai masu tayar da kayar baya a bangaren yan awarin kasar jamhuriyar kamaru suna cin gashin su babu babbaka domin da alamu ba su gamsu da irin yarjejeniyar da da gwamnatin kasar da waɗansu ɗaiɗaikun shugabanninsu suka yi ba kan maido da zaman lafiya a ɓangaren nasu jaridar cameroon tribune kuma ta shaida mana cewar ƙungiyar sinimu ta limaman musulman ƙasar jamhuriyar kamaru ƙarƙashin jagorancin shugabansu na ƙasar dr musa umaru sun gudanar da wani addu'a na zaman lafiya sun yi haɗin gwiwa ne da limaman cocin katolika da ma masu bin ɗariƙar cocin protestant pakistan ta kasar kamaru har ma da sauran ɗariƙoƙin ƙasar daban-daban domin nema wa ƙasar bariki a turbar zaman lafiya jaridan grand west kuma ta ambato mana cewar matsalar zaizayar ƙasa da ya afu a birnin bafusam an da gidaje sama da ɗari ne yanzu haka suka rushe kuma mutane hamsin sun yi batan dabo sannan kuma 'yan sandan kwana-kwana suna ci gaba da binciken kwakwaf domin zakulo waɗanda gine gine suka rufza da su jaridar cameroon web ita kuma cewa ta yi shugaban kasar cameroon mustabiya ya dakatar da mika waɗansu manyan 'yan kasuwan kasar jamhuriyar kamaru harkokin tafiyar da babban tashar jirgin ruwa da ke birnin duwala bayan gwamnatin ta kwace daga hannun hanshakin 'yan kasuwan nan na kasar faransa bolore amma takawa 'yan kasuwan birki ya biyo bayan ziyarar da ministan kasashen ƙetare na kasar faransa ya kawo wa mustabiyan za mu kammala shirin jaridu. shirin namu ne na wannan makon da jaridar Cameroon Sport anda suka gulmuta mana cewar shugaban kasar Kamaru Paul Biya shine silar rashin tabuka wani abun ku zo mu gani da kulob din matasan kasar na yan kasa da shekaru goma sha bakwai suke bugawa a kasar Brazil domin neman ɗauko kofin duniya na matasan shugaban ya ji amincewa da masu taka leda a ƙasashen ƙetare su shiga cikin kulob din hakan ne yanzu haka ba su taɓuka wani abin ku zo mu gani ba muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru. da lagai da Muhammad Awal Garba da sharhin wasu jaridun Kamaru. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe uku da minti 25 na dare. Yanzu kuma sai rayun da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum mai magana Umar Hassan Tankuri daga nan Katsina. Shin ina tambaya ga shugaban kasa ya bar so sun ba shi ya wakilce shi in baya nan koko yanzu ma haka nan aka ta yi kamar sadda ya ce rasha abin mu haka nan najeriya ba mu da shugaban kasa ba mu da wakili. assalamu alaikum da amurka daga alhaji maniru dan uwa mai allah na cikin garin jega yana kira da yan uwa na yan najeriya ku daina aiki da an ce an ce in ba an ce Allah ya ce ba ko annabi ya ce duk wanda zai ce ba wanda magana ba ya zo da magana banza magana da ba ta da amfani ni na biya wallahi ga bakin farin wata gajiyar litinin labarun da ake faɗa ga waɗanda suka faɗa akwai umar faruku akwai karaye akwai nasir akwai guda wanda ba san suna ne ba wani mai kalli suna maganganu kan najeriya irin nasarori waɗanda muhammadu buhari ya samu daga rasha cikin jirgi goma sha biyu biyar sun zo na yaki waɗanda aka saya ga america ba ta bada ba to kun ga buhari ba yawon banza ya je ba yawo mai amfani ya je. a aminu abubakar garba zaɓo ba su karfin ma da ke ra'ayina shi ne ƙungiyar gwamnonin mu na najeriya ba su da wani amfani 'yan rufa ja'i Allah saka ma da alheri irin ka duk wanda yadda zai ja dubu talatin wa ma'aikatansa Allah ya saka masa da alheri Allah ya tsare masa sharin makiya su kuma wa'annan da suke kunda kunda saboda son sata da munafunci don ko sun cuci talakawa suna mutuwa don yunwa ba ilimi ba makaranta ba komai su sun sace sun tara ma 'ya'yansu da danginsu Allah ka tona asirinsu ka wargaza abin da suka samu ya Allah ya ubangiji ka ji mu akan wa'annan azzaluman shugaba ko ko kirista ko ko musulmi ko pagan Allah ka ɗora masa musibar da suke so su ɗora wa talakawa duk zai 'yan kasuwan mu munafukai. To kafin mi sallama da ku ga Mahmud da labarai amma wannan karan a takaice. Wani sojan tsaron ƙasa da ke aiki a fadar gwamnatin Amurka ta White House ya faɗa wa kwamitocin da ke binciken duba yiwuwar tsige shugaba Donald Trump cewa ya damu matuka bayan da ya ji shugaban amurka yana neman ukraine ta binciki abokan hamayyarsa na siyasa a wata tattaunawa da ya yi wayar tarho da shugaban ukraine lamarin da ya sa wato ya sanar da manyan sa abin da ya ji laftanar kanar alexander vindman wanda ya saurari tattaunawar da trump ya yi a ranar 25 ga watan yuli da shugaban ukraine vladimir zelensky ya bayyana hakan ne a wani shiryen bahasi inda ya ce na damu da na ji tattaunawar domin a iya tunanina hakan bai dace ba a cewa wato wata ƙasa ta waje ta binciki ɗan amurka ana samun rautanni masu karo da juna waɗanda ke fitowa daga birnin karbala na ƙasar iraki inda shaidu ke cewa wasu 'yan bindiga sun buɗe wuta akan masu zanga-zangar adawa da gwamnati a daren jiya talata har suka kwashe wato su kashe mutum sha takwas kana suka jikkata wasu ɗaruruwa wani rahoto ya ce an ji wato an jikkata sama da mutum 860 yayin da wasu shaidu ke cewa 'yan bindigar jami'an tsaron iraki ne ko kuma 'yan sandan kwantar da tarzoma to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan allah ya kai mu ciki har da shirin himma na abdulaziz adli toro yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma mahmud lalu ya taya ni gabatar da shirin da kuma solomon abu da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci daryl smith ni muhammad hafiz babala daga nan birnin washington dc ke cewa kowane lafiya